sai na aure shi kashi na farko wanda za mu fara ɗaura muku shi a wannan tashar ta al'amarin duniya tv wallafar maryam obam wanda ne a tamimi nake karanto ma mai sauraro tuki take tana faɗin wallahi motar nan na gaji da ita mota kana tafiya ta dinga tsaya maka a hanya ga wata da ke gefe wacce ta sha uban attachment da kananan kaya ta ce lubuna ani ban ma taɓa ganin motar da ta daɗe a wajen ki ba kaman wannan Lubna ta yi ɗan gajeren tsaki tare da faɗin wannan alhaji gida ɗaya ce zai ban wata gashi shegiyar matar shi ba ta da lafiya ya ce sun fita london sai ya dawo kawarta mai suna ilma ta ce ai kamata ya ki ce turo miki kuɗin kwara ki tatsa ni da ma matar tashi ta mutu kin ga sai ki shige Lubna ta taka birki tare da kallon Elma tana murmushi ta ce haba Elma ke da kanki kin san babu magana aure a gabana gwara in bi wancan in tatse shi gobe in bi wancan um, Elma ta yi dariya ta ce lubuna amma aikin san Alhaji gida he is, he is za ki samu duk abin da kike so a wajensa. Lubuna ta ce haka ne amma ba zan iya auren shi ba ke da kanki kin san inda ina son auren shi da na aure shi kuma in in sa ya saki matar kawai dai ba ni da ra'ayin aure ne domin bariki na shigo kuma sai na ci ta iyaci na elma ta yi dariya tare da faɗin taka mota mu je libna ta tada motar suka ci gaba da tafiya kofar wani supermarket na ga sun faka wanda a daidai lokacin wasu motoci suka faka guda uku wanda a din motar an sa sunan adnap 1 adnap 2 adnap 3 libna sakin baki ta yi domin tana son ganin wanda zai fito daga cikin motar wani ne ya fito daga ta farkon ya sha bakin suit da bluetooth a kunne kunnen shi ya buɗe kofar motar tsakiyan lubuna idan tana kan motar kafa ta ga ya fara ba takalmin da ya sa kan shi abin kallo ne domin ya haɗu lokaci ɗaya ya fito daga motar cikin riga da wando na shadda mai kalan fari sai hula baki lubuna sakar baki ta yi kamar wata doluwa tana faɗin Allah ya halitta ban taɓa ganin namiji wanda na ga ya shiga raina ba kamar wannan a tafiya ya fara yi security din shi suka mara mishi baya gefen kayan ku ya nufa yayin da security din suke bin shi da basket kalan na turawa din nan kaya masu tsadan gaske ya fara ɗiba wanda an yi musu ɗinki haɗaɗɗu ɗiba kawai yake har basket din ya cika aka ƙara turo mai wani ya cika wajen basket uku da kaya da mayafai sannan ya fara jidan takalma da gele. rabu da ganin ya shiga ya sa ta ɗauko jakarta ta kara shafa fauda tare da ƙara fishi jikinta da turare wanda in ta sa wannan turaren karya namiji ya wuce bai mata magana ba ta kalli elma ta ce ta shi mu shiga elma buɗe kofar ta yi ta fito tare da supermarket ɗin suka shiga nan lubuna ita ma ta ɗauki basket ta fara turawa hango security din shi ta yi ta gefen turaruka nan ta nufa ta hango shi yana ta jidan kaya kamar wanda aka ce ɗiba kyauta cikin tafiyar ta mai ɗiban hankali duk da mai hankalin duk wani ɗa namiji ta nufi wajen wanda a daidai lokacin ya ɗauko wani turare wanda a akalla kuɗin shi zai kai ta da fafki ta yi murmushi tare da kallon shi ta ce wow kalan turaren da nake amfani da shi kenan ko kallo bata ishe shi ba balle ya bata amsa sai ma barin wajen da ya yi cikin jin haushinta dan shi baya son mace mai shishigi ta kai ya cika libuna ilmi ko mamaki ya kama ta domin babu wani namiji da ya taba yi wa kawarta haka ko da yake shi ma wannan kai din ya hadu ga naira ita ma kanta ilma din da ba dan kawarta ta mata shiga da shigar sauri ba da babu abin da zai hana ta yi soyayya da shi amma da duk da haka za ta gwada jan hannun ta lubuna tai suka bar supermarket din shiga motar ta ta yi ta dauko biro da da pepa ta rubuta wasu abubuwa sannan ta tada motar suka bar wajen cikin takaici take tukin. Yar magana haka yasa ta kama bakinta tana ganin fuskan kai din nan. Fakin Lubna ta yi a daidai wani kofar gida ta dauko ki ta bude gate din sannan ta ja motar ta shigar da ta shigar da shi cikin gidan gidan karami ne domin daki biyu ne kuma ɗaki guda biyu ne sai falo ba wani girma gare shi ba lubuna kwanciya ta yi rub da ciki a kasan kafet ɗin dakin tare da rufe ido tana ganin fuskan adinab ta yi wajen minti goma a haka kafin ta ɗago ta kalli elma wacce ita ma tunanin adinab ɗin take ta ce wallahi sai na aure shi dam elma ta ji kirjinta ya buga lokaci ɗaya kuma ta ce wa ki aura ta ce ga ɗin nan mai suna adinab elma ta ce aure kuma ƙawata ke da babu aure a ranki Namshe ido ta yi tare da faɗin haka nake faɗa amma yanzu na canza domin naga wanda zuciyata ta ji tana so uwa uba ga naira zan yi mulki san raina yar mata ce amma kar ki manta samun soyayyen shi kamar ba abu mai sauki bane dariya lubuna ta yi ta ce sai yasa na kwafa namba din motar shi domin Nijar zani a min aiki a kan shi dan naga yana da ji da kai sai na sa ya so ni kamar zai mutu wallahi sai na juya shi kamar waina dan yi alkawari wallahi sai na aure shi ilma dai sakan baki ta yi tana kallanta domin ta san abin da lubna ta faɗa haka sai ta aikata lumshe ido ta yi domin ta san idan har ta bari lubna ta gane ita ma tana san shi za ta iya mata wani mugun abu amma ta alkawari in dai ita ba ta same shi ba to sai ta sito ita ma lubna din ba za ta bari ta same shi ba adana bayan ya gama abin da yake kai tsaye ya ya mika atm ɗin shi aka cire kuɗin kayan da ya siya kai tsaye wani dan kareren gida na ga sun shiga wata mata na ga ta fito wacce ba za ta wuce shekaru arba'in ba amma saboda kyan jikinta za ka ɗauka yar talatin ce a dalar menu fit tare da yin hoge ɗinta ta ce welcome back son ya ce thanks mom i really miss you ta ce same here son jahanish ta yi suka shiga wani katon falo wanda kamshi yake ta tashi falon ya yi mugun haduwa mai mai karatu tsaruwan falon ya wuce yadda kuke tunani ta ce je kai wanka ka zo ka ci abinci ce oke mom dakin shi ya nufa wanda ya ga an canza mishi komai na ɗakin ya yi kyau ga kamshi na tashi murmushe domin ya san aikin mob ɗin nashi ne inda ya yi tafiya sai ta canza mai kayan ɗaki domin ta san yana da tsafta baya son kasanta sannan yana da ƙyanƙyami domin ko abincin masu aikin gidan baya ci sai dai mob ɗin tashi ta yi mishi wai waiwaye a dinap Adinab ɗa ne ga Alhaji Muhammad ‘yan asalin garin Katsina ne, Alhaji Muhammad ɗan siyasa ne domin ya taɓa riƙe gwamnan Katsina inda daga nan ya fito takarar sanata ya kuma lashe matar shi ɗaya Hajiya Nafisa wacce suka yi auren soyayya ita ma iyayenta masu arziki ne wacce ta gaji dukiya da mahaifinta ya rasu kuma ita ɗaya suka haifa sai mamanta da take kira da Hajiya wacce take raye tana garin Katsina shi ko iyayen Alhaji Muhammad duka sun rasu baya baya ga siyasa yana business sosai yana da tarin dukiya sosai yaran su biyu adinab sai kanwar shi kausar mayafinsu ya rasu tun kafin kausar ta zo duniya sosai suka je mutuwar alhaji muhammad adinab tun rasu mayafin nasu ya ci gaba da rike kasuwancin mayafin nasu yau yana wancan kasar gobe yana can ya zame ma kausar tamkar shine ta hajiya nafisa mace ce mai rike addini sai yasa yaranta ba sa wasa da ibada adinab fari ne tamkar balarabe ga manyan idanuwa ga faffaɗan kirji adinab yana da bala'in kyau kyau ya wuce duk yadda kuke tunani domin idan wasu sun gan shi cewa suke ba ɗan ƙasar nan ba ne mata na rububin shi amma shi ba ta kansu yake ba Adarab yana da miskilanci sosai domin bai cika son magana ba gashi yana da mugun kyama don shi bai yarda da masu aiki su mai abinci ba duk ranar da masu aiki gidan suka yi abinci to ranar ti zai sha ko complex sai dai in mahaifiyar shi ta dafa ta dafa sai ci in ko baya kasar sai ya nemi restaurant wanda ya yarda da tsaftar su sannan ya ci abinci shi ma dan dole yake ci a draft shi ya samo asali ne lokacin da wani abokin shi yake bashi labarin an kama wata mai aiki tana tsarki a roba ta zuba cikin abincin gidan tun daga lokacin bayar da ya ci abincin mai aiki sai dai in mom din shi ce ta yi baya haɗa mom ɗin tashi da kowa ko mai take so yana kokarin bata shi in ko ta nuna bata son abu to yafi kowa kyamar abin adab yana da tausayi da kyauta domin yana da halin manya wajen sanin ya kamata kwata-kwata shekarun shi 29 a duniya amma ba shi da mata domin ya ce shi har yanzu bai ga wacce yake so ba mom din nashi bata matsa mai ba sai dai tana mishi addu'a akan Allah ya bashi mace ta gari Adinaf yana yana tafiya da masu bashi tsaro ne domin an taba kai mishi hari za a kashe shi wannan kenan mun dawo kan labari Adinaf bayan ya fito daga wanka ya sa kananan kayi kyau sosai ga kamshi da ke tashi falo ya nufa inda ya ga mom din nashi zaune akan kujera murmushi ta sakar mai tare da faɗin Adinaf na ga kaɗan rami murmushi kawai yayi murmushi yayi ya nufi dadin domin cin abinci mom domin cin ci abincin mom din nashi da ya yi misin hajiya nafisa da kanta ta fara zuba mai abincin wanda gamshin abincin duk ya cika shi cin abincin ya fara yi yana santi har ya cinye duka bayan ya kammala ya ce mom wai ina kausar ne ta ce tana katsina wajen hajiya ya ce yaushe ta tafi shine bata faɗa min ba hajiya nafisa ce jiya ta tafi ta ce a can za ta mata hutu adinab ya ce ni kam ya kamata in je ka suna domin in gaida hajiya dan na san tana fushi da ni mom ta yi dariya tare da faɗin kun fi kusa security ne suka fara shigo da kaya ya ce mom ga tsaraban ki da na kausar garin ledoji sun ki karewa yasa ta ce adinab wardrobe ɗina sun cika da kaya makil yanzu ina son sa innan murmushe tare da faɗin mom zan sa a ƙaro miki wani wardrobe ɗin ta ce a'a adinab sai ka ce wata yarinya karama ina son kai yawan kaya haka ta ce mom ke da kausar kawai gare ni dole duk wani abu na jin daɗi in sama muku shi duk tsadan shi domin ban ga amfanin tarin dukiyar ba in dai ba za ku amfana da shi ba hajiya na ta ce haka ne allah ya maka albarka ya amsa da amin tare da tashi ya ce mom bari in je in dawo ta ce adnab daga dawowa za ka fita ai ka bari ka huta ɗin murmushi ya ce mom ba zan daɗe ba zan ba nasir sako ne nasir abokin adnab ne wanda suka haɗu a school course ɗaya suka karanta mathematics wato lissafi fita ya shi ya shi yake tuka motar da kan shi har ya karasa gidan nasir ya yi hon mai gadi ya wangale gate dan ya leko ya gano din motar adnab ya san shine sai ya sa ya bude cikin sauri adnab faki yayi nan mai gadin ya fara mika mai sakon gaisuwa cikin girmamawa adnab cikin murmushi ya amsa tare da shiga cikin gidan nokin ya wata yarinya daga ta bude kofar ta kurama adnab ido yayin da shi kuma kallon da take mishi ya bashi haushi duk da ya saba domin da yawan mata idan suka ganshi hakan suke mai dan daura fuska iska ya yi tare da faɗin excuse me please birgit ta tare da matsawa tana son ta furta mai kalman gaisuwa amma ta kasa domin bakin nata ya mata nauyi shiga cikin falon ya yi tare da danna wayar shi na ga ya kara a kunne ya ce ina falo bayan wannan kalman da ya faɗa na ga ya kashe wayan wani matashi na ga yana tahowa daga wani korido ya ce kai abokina saukan yaushe ka iya surprise mutane a ya yi ka iya surprise mutum na azraf ya murmushi nasir ya kalli basma da ke bakin kofar ya ce basma lafiya kuwa karfin hali ta yi ta ce lafiya sai a sannan ta so falon ta gaita adnaf wanda ko kallo bata ishe shi ba ya amsa da lafiya kicin ta nufa ta je ta ɗauko mishi drinks da snacks kala-kala bayan ta ajiye cikin kashe ido ta ce ma adnaf bismillah sai a sannan ya ɗago ya kalle ta cikin ya kalle ta cikin cikin ya fuska kamar ya ga mugun abu ya ce no thanks turistai ta yi cikin mamaki domin ganin irin kallon da yake mata ita da duk wani na da namiji in ya kalle ta sai ya kuma kallonta uwa uba ita ba tana da takama domin mahaifinta minister of finance ne in dai maganar mulki ne da dukiya basma tana da shi sai yasa take taka wanda ta so ta yi kuma yadda ta so babu mai ce mata open sai gashi da ka ganin adanab lokaci daya ta ji ta ta ji ta kamu da son shi nasir ne ya kase ta da faɗin adnab kai baka da kirki yanzu kana nufin ma ko drinks din ba za ka sha ba in ma kana kyaman snacks din adnab ya ce ba kyama nake ji ba ka san ina duba yanayin wanda ya kawo abin sai in yi tunanin waye ya yi kala waye yayi kalaman nashi sun so saran basma amma ta basa tare da barin wajen cikin takaici domin yayar fata ɗakin mam ɗin nasa ta nufa tare da ɗaukar jakanta ta ce anti zan wuce gida hajja binta ta kalli basma ta ce tun yanzu basma murmushi ta yi tare da faɗin eh anti kai na ke min ciwo na hajja binta ta ce bari ta ba ta magani amma ki amma ta ki gada haka yasa ta barta ta wuce basma yar kanwar hajiya binta ce su ma a abuja suke zaune amma yan asalin kasana ne fitowa ta yi nasir ya ce ba dai tafiya zaki ba ta yi dan murmushi tare da faɗin eh kai na ke ciwo nasir ya ce ayya si sorry ko in so in kai ki ta ce no zan yi driving da kaina adana haushin yanda ya ga abokin nashi na mata ya ji sai wani lallaba ta yake tana butsewa ganin ta ki tafiya kuma suna ta firan yasa adana fita shi ya ce na wuce duka suka bi shi da kallo nasir na kiran shi bai wai ba haka kuma bai tsaya ba sai tafiyan shi da ya ci gaba da yi motar shi ya shiga ya bar gidan ita ko basma zama ta yi ta zabga tagumi nasir ya ce ya dai ta ce wai waye wannan kai din nasir ya murmushi tare da faɗin adnab kenan basma ta ce na ga yana ji da kai sosai wallahi bros nasir lokaci ɗaya na kamu da son shi nasir ɗan zara ido yayi tare da tausaya ma mata domin ya san kam Adnan ba zai so ta ba amma a fili sai ya ce mata yayi ki bari zan mai magana cikin jin daɗi ta ce yauwa na gode ko za ka iya bani namba ɗin shi na nasa faɗa mata yi ta rubuta sannan ta tashi ta bar gidan cikin zumuɗin ta je gida ta kira shi to masu sauraron mu a nan za mu dakata shin ku biyo mu a cikin shiri na gaba mu je yadda za ta kaya ga dai basu nan dai kuma ta ansa namba Adnan tana so ta je gida ta kira shi shin idan ta kira shi ya za ta kaya ga kuma lubbuna da take son Adnan wanda ta yi alkawarin cewa sai ta aure shi duka biyo mu a cikin shiri na gaba domin mu ji yadda za ta kaya mun gode.